Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin a kan mitoci 25, 31 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zangon FM 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma ne tare da sahabu imam aliyu muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin me magana su matan da ba kiran ka aka ka je kai da kanka ai abin da aka mutum fosin shine za a ce gashi wannan kasuwa ne dama ta gaji ka samu ta gaji ka fadi. malam yazid muhammad kenan ke tsokaci akan wani shirin saka jari don samun kazabin riba sannan akwai kuma rahoto akan taimakon kuɗi da wasu talaka suka samu a katsina haka kuma muna da shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku da kuma sharhin wasu jaridu na amurka da naziru hausawa zai gabatar akwai sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya ce amurka za ta ɗauki mataki kan rasha da duk wata gwamnatin kasar waje da ta yi kokarin yin katsa landan cikin zaɓenta. ta idan babu kokonto cewa wata gwamnatin kasar waje ta yi kokarin ta yi illa ga sahihancin zaben mu akwai buƙatar mu ɗauki mataki kuma za mu yi shugaban na amurka ya ga tashar rediyo da talabijin na npr a hira da suka yi wadda za a saka a safiyar yau juma'a a nan amurka wasu matakan za su zame na zahiri wasu kuma ba za a bayyana su ba hukumar laƙin asiri ta amurka cia ta tantance cewa masu satar shiga kwamfutoci sun yi kutse cikin na'urori masu kwakwalwa a helkwatar jam'iyyar democrat da zimmar satar bayanai da aka fallasa da za su tozarta shirin yakin neman zaben hillary clinton domin hakan ya taimaka dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar republican donald trump shugaban amurka mai jiran gado a halin da ake ci kuma shugaban na amurka mai jiran gado donald trump ya yi zargin cewa wannan maganganun wani yunkuri ne na yi masa zagon ƙasa saboda nasarar da ya samu a zaben ƙasar inda ya doke abokiyar karawarsa hillary clinton fadar white house ta shugaban amurka ta yi ce ko kusa ba haka magana take ba Sakataren tsaro na Amurka Ashton Carter ya sake tabbatar wa kawayen Amurka cewa Washington za ta ci gaba ta haka muhimmiyar rawa a fafatawar da ake da kungiyar mayakan sa kai ta ASIS ko da ƙarƙashin sabuwar gwamnati na ta Donald Trump. kata wadda ya jawabin buɗe taron a tsare-tsare na amurka da kawayenta na karshe karkashin jagorancin wannan gwamnati ta obama a taron da ayar tambaya da ta mamaye taron shine kan irin dabarun da gwamnati mai jiran gado za ta ɗauka fafatawa da tsagerun isis abinda ƙasashe da ke turai suka damu su sani karkashin shugaba obama amurka tana da dakaru dubu biyar a iraki ta gwammace amfani da ƙananan tawagogin sojoji na musamman da masu ba da shawarwari ga sojojin ƙasashen wajen yaƙi da waɗannan mayaƙa sai dai shugaban na amurka mai jiran gado da ma mutumin da ya zaɓa ya zama sakataren tsaro duk sun soki yadda amurka take tunkarar wannan yaƙi har ma janar matis mai ritayin yana cewa sabuwar gwamnatin za ta gaji matsaloli ne kawai kan dabarun da amurka take amfani da su wajen yaƙi da tsagerun. shugabannin kungiyar tarayyar turai da suka gudanar da taron koli jiya alhamis a birnin brussels sun amince za su kara wa'adin takunkumi da ƙasa suka kakaba a rasha na wasu watanni shida taron na wuni daya ya kai har cikin daren jiya alhamis wadda ya kawo karshen shekara guda mai cike da rudani ga kungiyar mai wakilai 28 yayin da ake ci gaba da ayar tambaya kan makoma da kuma tasirin kungiyar mai ƙasashe 28 batun kara tsawon takunkumin kan rasha bai zo da mamaki ba domin ko a farkon wannan mako an ji shugabar jamus angela merkel da shugaban faransa francois hollande suna bayyana goyon bayan su kan fara da takunkumin ganin rasha ta kasa mutunta yarjejeniyar da aka kulla a minsk dangane da rikicin da ake yi a ukraine kasashen suna ɗaukar wannan matakin ne duk da matsin lamba daga masu zuba jari da 'yan kasuwa a turai ciki har da jamus ɗin na ganin an rage ko janye takunkumin baki ɗaya masu fashin baki suka ce rashin ƙwarin gwiwa na ci gaba da aiki da takunkumin da aka kakaba a rasha ba zai rasa nasaba da ƙudurin shugaban amurka mai jiran gado donald trump na aiki kudda rasha wajen warware matsaloli da kuma yaƙi da ta'addanci To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa eh, da wasu ƙungiyoyi da suke ayyukan jin ƙai sun ce kimanin farar hula dubu biyu ne aka kwashe daga birnin Aleppo jiya Alhamis cikinsu har da waɗanda suka raunata. an ga jerin gwanon motocin jigilar majinyata da wasu manyan bas-bas masu launin kore suna barin birnin da yaƙi ya daidaita wadda ya kasance cibiyar tarihin musulunci da al'adun laraba kamin yaƙin basasar ƙasar da ta shiga ya daidaita wannan birni motocin sun bi ta yankin da ke hannun gwamnati kamin daga bisani suka shiga wani yankin da ke hannun 'yan tawaye a lardin wasu daga cikin fararen hulan sun gode wa Allah da ya tsayar da su duk da cewa sun bar gawarwakin yan uwa da aminan su karkashin baraguzan gine-ginen da a da makarantu ne da gidaje da kuma wuraren kasuwanci. jiya alhamis ne gwamnatin kasar malawi ta ba da sanarwar ware wani yanki na musamman kuma irinsa na farko a nahiyar afirka inda za a yi amfani da ƙananan jirage da ba su da matuƙa na aikin farin kaya domin kai saƙonni ga al'umma Daraktan hukumar da take kula da zirga-zirgar jiragen saman fasinja na kasar Alfred Tilatila ya ce galibin shirin na gwaji yana samun goyon bayan asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Karkashin shirin jiragen za su yi jigilar jini da ya bushe wadda aka ɗauka daga yara da aka haifa da cutar ƙanjamau ko sida. a cikin watan maris ne malawi ta sami nasarar kammala shirin gwajin aikin da jiragen a yanki mai faɗin kilomita goma daga wata cibiyar kiwon lafiya zuwa babban asibiti da ke birnin ƙasar wato lingwe a halin yanzu kasar tana amfani da babura ko motocin jigilar marasa lafiya wajen yin wannan zirga-zirga amma hukumomin kiwon lafiya suka ce tsadar mai da kuma rashin kyawun hanyoyi suna janyo jinkiri mai yawa wajen kai waɗannan muhimman bukatun kiwon lafiya. Imamu Aliyu kenan aka ji da labaran duniya a sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadala za mu faro rahotannin namu ne a jihar Legas ɗin Najeriya. inda wakilinmu baban gidan jibrin ya shirya mana rahoto akan wani shiri da ake saka jari don samun kazamin riba da aka fi sani da mmm shi da wannan tsari na juya kudade, tare da bada kazamar riba ga wanda suka saka kudaden nasu mai suna mmm an bayyana cewa an fara gudanar da shi ne a ƙasar rasha a shekarun baya kafin hukumomi su haramta amfani da shi a da kuma daga bisani masu gudanar da wannan tsari mai tafiya tamkar banki suka koma kasar afirka ta kudu da kuma zimbabwe inda dimbin mutane suka saka makudan kudade a ciki amma kuma daga bisani irin waɗannan kudade suka salwanta a sakamakon rugujewa wannan kamfani daga bisani dai wannan kamfani ko kuma tsari na juya kuɗi ya zo najeriya inda 'yan najeriya dama kimanin miliyan uku suka saka jari a ciki inda kuma ake jujjuya kuɗaɗen nasu tare da samun kazamar riba to sai dai kuma kwatsam wannan kamfani ya bayyana cewa zai rufe kamfanin har na tsawon wata ɗaya to koya masu zuba jari a wannan kamfani suka ji da wannan sanarwa ga dai abin da wani da baya so na ambaci sunansa ya shaida mini ta wayar tarho. samu problem a China, so that china yanzu zama da bandi ta gane ka je wuraren na an samu furda wasu da rai ka san su bakuna din da ba su samu kwastoma kuma shine ka to sai dai kuma a yanda masu ajiya ke ci gaba da bayyana fatan cewa wannan kamfani zai dawo tuni hukumomin najeriya musamman ma dai babban bankin najeriya da kuma sauran bankuna a kasar suka fara gargadi ga jama'a cewa su guji saka kudadensu a cikin irin wannan tsari da ake gudanarwa wanda suka ce ba shi da bambanci da tsari ko kuma bankuna na damfara da aka sha kafawa a sassa daban-daban na jihohin najeriya yanzu kamar ma dai wasu rahotanni da ba tabbatar ba na cewa 'yan najeriya da dama ne dai suka yunkurin kashe kansu sakamakon amfani da wannan dama to koya sauran al'umma yake ganin wannan tsari na juya kudade ga dai abinda malam yazidu muhammad ke cewa a to masu wannan sana'a dai wanda allah ya taimaka kan samu wani abu wani kuma ya sa ya faɗi dama haka take tun da shace ce ba kasuwa ba ce balle ka ce ko ka sa idan ka sai da ka ciri ba yanzu an bani labarin rufe wannan shafi da wannan caca wasu ma har suna suma wasu na mutuwa kai mamaki me magana suma tun da ba kiran ka aka ka je kai da kanka ai abin da aka yi mutum fosin shine za a ce gashi wannan kasuwa ne dama ta gaji ka samu ta gaji ka faɗi yanzu dai a yanda yan Najeriya ke ci gaba da tsamayin dawowan wannan kamfani rahotanni na cewa kamfanin ya bulla kasar Kenya baban jibrin murai Amurka daga Lagos To madalla. a yayin da wasu suke zaman zullumin fitowar kudadinsu daga shirin na mm wasu talakawa kuma a jihar katsina suna nuna farin cikinsu ne dalilin tallafin kuɗi da suka samu daga wani ɗan siyasa da ake kira alhaji kabiru masari da ga kuma wakilin wato zaradin sani funtuwa da ƙarin bayani Alhaji Kabir Ibrahim Masari shine sakataren jin daɗi da walwalar jama'a na jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya. Ya yi ƙarin bayani akan wannan tallafi da ya bada a garin na kafar. Abin da Allah ya hore mana muka samu, mu gwada musu godiyar mu, yaba musu, mu ƙara musu ƙarfin gwiwa yanda kowa zai dogara ga kanshi. Da fatan cewa in Allah ya sa mutane da gaske suke yi suna son su taimaki kansu. Dan abin da Allah ya sa aka ba su muka ga kowa ya fara sana'a insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ci gaba da tallafa musu duk bayan wata uku wannan program din zan ci gaba da yin shi a karamar goma kafur saboda taimakawa mai girma gwamnan jihar Katsina da gaban kasar tarayyar Najeriya. Kamar menene kuka rarraba ma waɗannan Kuɗi ne muka rarraba akwai category A mai dubu ɗari ɗari akwai masu dubu hamsin hamsin akwai masu dubu talatin talatin sannan akwai masu dubu ishirin ishirin. Ka ce in kuka ga wani wanda ya nemi ya ɓata waɗannan kuɗi za ku ɗauki wasu matakai a kan shi wannan wani irin matakai ne za ku ɗauka. Sai mu gyale shi tunda bai san ciwon kan shi ba sai mu rabu da shi mutane abin da suke takama ko ko muna son mu kawar da tunanin dan adam da aka ɗauki siyasa cewa sai ka yi rashin kunya ko ka yi zage-zage sannan a kira ka maka wani abu muna so mu gwada wa mutane cewa wannan tsarin ba zai je ko ina ba za mu karfafa mutumin da yake son ya zama mutumin kirki za mu karfafa mashi gwiwa muna fatan za su yi amfani da abin da suka samu bisa kan dalilin da yasa aka ba su wannan tallafi din jigo a jam'iyyar APC a karamar hukumar kafur malam Salmanu Bala kafur ya ce su a matsayin su na dattawa za su ci gaba da ba da wannan wannan tallafi da dukkan dan abin da suke samu domin ci gaban waɗannan al'umma. Mu hada ƙarfi da tuntuɓe da waɗanda suke samun manyan kwangiloli da waɗanda suke a kan kujera duk lokacin nan wata ɗaya wata biyu ko uku su kawo abin da za su kawo a tara wasu mu tsara mu ga kuma nan gaba wasu za mu sake taimaka mu. Ina sabuwar ƙasa shine shugaban jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar ta kafur a nan jihar Katsina baiwa matasa shawarar dogaro da kansu yayi. Ku kuma matasa ina so in ba mu shawara gaskiyar magana mu dogara da kanmu mu sama ma kawunan mu abin karkare na sana'a kari kokarin da abin da ke hannunka wayannan shugabannin namu da suka gani ba siyasa kaɗai suka ta haske yi ba wani wanda yana ɗaya daga cikin waɗannan al'umma da suka samu wannan tallafi malam Hamza Raja ya yi alƙawarin yin sana'a da wannan kuɗi da aka bashi tare da yin godiya ga waɗanda suka bashi wannan tallafi mai girma a babban yadda namu muna tare da ku Allah ya muku jagora kuma Allah saka muku alheri Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya wanda kai To madalla a gaida zaradi kafin mu gabatar muku da shirin kallabi a shakata da wannan wakar. na do zumba wa kujiya

To yanzu kuma kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe goma karfe biyu kenan da minti goma sha biyar a nan Washington DC na dare. To ga shirinmu na gaba kallabi. Ya Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da malama Dina Musa Yaro. Mataimakiyar shugaban kungiyar da ke taimakawa wasu kungiyoyi samun rance wadda ake kira Amfen a takaice. A shirin mu na yau, Malama Dina ta yi mana bayani akan kungiyarta ta kanta mai suna Hisab Women Welfare. Shin ko waɗanne irin ayyuka wannan kungiyar take yi? Tambayar da dai mata kenan. Sai ta ce. a hisab women welfare development initiative ƙungiya ce wadda aka kafa ta domin taimakawa mata matasa da nakasassu in an ce matasa kin ga maza da mata kenan mm. wato a nakan ji daɗi a matsayina na mace in ga mace tana cikin walwala domin na tabbatar da idan tana cikin walwala to za ta iya kula da iyalinta mu mun sani rashi yakan kawo damuwa to na zauna na yi tunani da wasu tare da ni muka ga to me za mu yi mu taimaka ma rayuwar mata domin su ɗan rika samun walwala cikin rayuwarsu a wargwadon abin da allah ya hore mana da ya hore musu kuma akwai matan da suna da kuɗi amma ba su san yadda za su juya kuɗin ba akwai matan da ba su da kuɗin amma sun iya sana'ai akwai matan da su kuma so suke su koyi abcd to shi yasa a wannan ma firamare da muke da ita nursery and primary school mm. akwai sashi na adult education yanzu da muka bude wanda duk macen da take so ta koyi akalla dai arithmetic eh, lissafi eh, kenan eh, rubutu da karatu in ta zo nan za ta iya koye yauwa so mukan ba da bashin mu idan suka zo a kungiyance za su yi rijista da hisab man welfare daga nan sai su cika duka ka'idojin sannan aka ba su rance wasu za su yi wata uku wasu za su yi wata shidda wasu za su iya biya sati-sati wasu kuma wata-wata kuma bashin mu yana da sauƙi domin babu inda za ka je ka samu rance irin wannan kamar yadda muka sani duk rance aka ɗora wani abu a kai hmm. To malama kamar yanzu wasu sun ji wannan bayanin naki kuma za su so su je neman rance daga kungiyar hisab ina za su. Eh to ofishinmu na nan a post office na malumfashi wanda yake kan hanyar Kano. Ainihin a post office din to akwai sashen da shi ne namu. So fitaccen wuri ne ba a boye yake ba. Mutum yana iya zuwa nan ya zo ya same mu domin ƙarin bayani sannan ah, already muna cikin local governments guda biyar ƙananan hukumomi kenan hukumomi a yanzu haka da wannan shirin muna funtuwa muna bakori muna kafur muna malumfashi sannan muna kankara so yanzu akwai project ɗin da za mu fara da unicef wato hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kulawa da harkokin yara kenan. Eh, in allah ya yarda cikin shekara mai zuwa inda muke so mu yi aiki cikin local governments guda biyu to har yanzu ba mu san wace local government ce za ta yi sa'a mu shige ta da wannan project din ba domin mm. project ne za mu yi na unicef to ta yaya aka kuka samu gayyatar unicef yau to shi zan koma wancan matsayi na wani amfani a wannan ofishi na amfani duk kungiya da ta zo irin wannan takan zo a wannan platform ɗin so idan ta zo mu daga nan ofishin amfin za mu aika ma wasu ƙungiyoyi namu bisa ga abin da aka kawo to za mu zaɓi ƙungiyoyi mu aika musu mu ce to ga wani abu ya zo ku zo a koya muku ko ku ji abin da wannan ƙungiya ke tafi da shi to yadda muke samun link da wasu ƙungiyoyin kenan so da abin ya zo an san mu mun zo um, muna cikin waɗanda aka gayyata mu zo mai sanin memorandum of understanding wato wata hannu ne na yarjejeniya cewa za mu yi aiki tare To kamar me da me kuke shirin yi da hukumar ta UNICEF? Wani product ne na sanitation, wato wani abu ne wanda yake da dangane da tsaftace muhalli. To bisa ga abin da na gani, design ne na yadda za a samu makewayi mai tsafta to ba mu ne kungiyar hisab women welfare development initiative za mu gina ba amma kungiyoyi ne cooperatives cooperatives da suka yi rijista da mu a wannan local government din su za ba rancen kuɗi sai su gina waɗannan makewayin Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma sati mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin bakuwar ta malama dina musa yaro da ms julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya tumadala a gaida maryam dauda da bakuwarta yanzu kuma ga naziru ahmad hausawa zai gabatar muku da wasu daga sharhin jaridun nan kasar amurka sharhin jaridun amurka a wannan makon cikin sharhin jaridun amurka za mu fara da jaridar washington times ne jaridar ta rawaito labarin da ke cewa wani babba da ke da alaka da kungiyar masu bayyana asirai ta hanyar yanar gizo wacce aka fi sani da wikileaks ya bayyana cewar ya karbi wasiƙun imel na kamfe ɗin clinton ne daga hannun wasu 'yan tsegumi na jam'iyyar democrat da suka kyamaci yadda clinton ta tafi da al'amuranta yayin da fadar gwamnatin amurka ta white house ke zargin rasha da yin kutse a ranar laraba da kuma saka hannu a cikin zaben Amurka kuma zababben shugaban Amurka Donald Trump na da masaniya akan kokarin Moscow a madadinsa. Craig Murray tsohon jakadan kasar Uzbekistan a Birtaniya kuma wanda yake da kusanci da shugaban kungiyar ta WikiLeaks Julian Assange ya bayyana a rahoton da jaridar Daily Mail ta rubuto cewa ya hau jirgi har zuwa Washington DC a wani asirtaccen wuri inda ya karbi wasiƙun imel ɗin a wata majiya a cikin watan Satumba. Mr. Craig ya ce ya karɓi saƙon a wani fili mai itatuwa da ke kusa da jami'ar Amurka. Ya ce babu ɗaya daga cikin wasikun da ya fito daga Rasha. haka nan ya shaidawa wata jaridar Burtaniya cewa majiyar tana da shaida ta shari'a dangane da bayanan domin takardun sun fito ne daga cikin gida. Har ila yau a jaridar ta Washington Times dai ta rawaito labarin Kim Jong-un da ya bugu da giya kuma ya barazana ga shugabannin sojojin ƙasarsa har sai da suka yi kuka. Labarin ya ce da alama shugaban mulkin sojan na Koriya ta Arewa ya ji daɗin yin tatul da giya gami da barazana ga shugabannin sojojinsa har sai da suka shiga yanayi na tausayi. A wata tafiya da ya yi zuwa fadarsa ta lokacin zafi, shugaba Kim Jong-un ya sha giya ya yi tatul inda ya waiwaya kan manyan jami'an sojojinsa da suke kusa da shi kan su rubuta abubuwan da suka yi na kasa cimma wani abu ko kuma abin kunya sakamakon tsoron hukunci mai tsanani ko kuma kora ta dole da yawa daga cikinsu suka barke da kuka washe gari bayan ya tashi daga barci bai iya tuna wannan hargido da ya yi ba. sai kuma mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labarin da ke bayani kan fadar gwamnatin Rasha wato Kremlin ta kira zargin da gwamnatin Amurka ke mata na saka hannu dumu-dumu a cikin harkokin zaben Amurka da zancen banza. A ranar Alhamis ne fadar ta Kremlin ta yi watsi da zargin gami da kiran shi zancen banza a wani rahoto da kamfanin yada labarai na NBC ya rawaito cewar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da kansa ya yi kokarin amfani da damarsa a wajen zaben shugabancin kasar Amurka na shekarar 2016. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa wa masu neman labarai cewa ya yi mamaki kwarai a lokacin da ya ga wannan labari. Ya ce, ina ji wannan ba wani abu bane illa shashanci, babu yadda za a yi wani yarda da wannan al'amari. kaɗan daga cikin sharhin jaridin amurka kenan kuka saurara a wannan sati nazirar ahmad hausawa sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya kuma da Allah, a gaida da zirar hausawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Hafizu Balaraba Gusau daga jihar Zamfara a Najeriya. To hakika abin da nake so in bayyana a yau shine dangane da ainihin da matakin da sanatoci suka ɗauka na watsi da shugaban hukumar EFCC Maguru a matsayin su tabbatar masa da mukaminsa. To hakika wannan abin bai zo mana da mamaki ba ganin inda ya da kufa yake son ya ga yayi aiki ba dare ba rana na ya hukunta jami'an tsaron da da yake tunanin suna yi ma najeriya zagon ƙasa yana kuma aiki ba dare ba rana na tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa waɗanda ke ma najeriya zagon ƙasa ko tattalin arziki zagon ƙasa ba su kai ga ci ba wannan ya nuna a cewa sanatocin najeriya akwai wata manufa a ciki na gode sashen hausa na BOA mai magana Hafiz Balaraba Gusau shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina magana da Yusuf Bazuka mai leda gwalalau a jihar Bauchi. Ina taya Amina Mohammed murnar samun mataimakin sakataren majalisar ɗinkin duniya da Allah ya ba Ubangiji Allah ya ce a tirko. wannan mukami ina mata murna tunda ita 'yan Najeriya ce babu ɗan Najeriya da ya taɓa samun wannan mukami saboda haka ina mata murna ina jinjina mata Allah ya cire riko ubangiji kuma Allah ya sa a gama lafiya daga Yusuf da Zuka mai laida gwalalo. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa American suya kebin Najeriya mazauni Owari. Ni yana kira ga talakawan Najeriya baki ɗaya. Ya kamata mu yi shuri da 'yan majalisar Najeriya don ba mu ga su ba. A yi batun su gaba ɗaya ko da sun zo kara kowa ya zaɓe su. Ko bayan haka a cikin kundin mulkin Najeriya a soke 'yan majalisar tarayya da sanatoci baki daya. Mu yi watsi da su da saboda ba su da wani umarnin komi. Abinda umarnin mu momi na ƙananan hukumomi. Su ma yanzu gwamnoni suna zalunci sai ƙarshen mulki za su yi zaɓe. To a gyara a ji tsoron Allah. Dole Allah ya mu shugaban ƙasa jarirtacce wanda yana son a hadarsa gaskiya a kasar nan to Allah ya ba mu goya baya da masu ba shawara na kwarai ba mu san Allah ba assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa Amir Kansuya daga Kebbi Najeriya mazauni Ore to yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice. shugaban amurka barack obama ya ce washington za ta ɗauki mataki kan rasha da duk wata gwamnatin ƙasar waje da ta yi ƙoƙarin yin katsa katsalandan cikin zaben amurka idan babu kokonto cewa wata gwamnatin ƙasar waje ta yi ƙoƙarin ta yi illa ga sahihancin zaɓenmu akwai buƙatar mu ɗauki mataki kuma za mu yi shugaban na amurka ga tashar rediyo na talabijin na npr a hira da suka yi wadda za a saka a safiyar yau juma'a a nan amurka wasu matakan za zame na zahiri wasu kuma ba za a bayyana ba in ji shugaba obama hukumar leƙen asiri ta amurka cia ta tantance cewa wato hukumomi a rasha su suka yi kutse cikin helkwatar jam'iyyar democrat inda suka saki saci bayanai da zummar wato tozarta yakin neman zaben hillary clinton sakataren tsaro na amurka ashkata ya sake wa kawayen amurka cewa washington za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a fafatawa da ake yi da isis ko da a ƙarƙashin sabuwar gwamnati da donald trump zai yi wa jagoranci kata ya yi jawabin buɗe taron tsare-tsare na amurka da kawayenta na ƙarshe ƙarƙashin gwamnatin obama a ingila a taron da ayar tambaya da ta mamaye taron shine irin rawar da sabuwar gwamnatin amurka za ta taka a fafata da ake da isis shugabannin ƙungiyar tarayyar turai da suka gudanar da taron koli jiya alhamis a brussels sun amince za su kara wa'adin takunkumi da suka kakaba a rasha na wasu watanni shida taron na wuni ɗaya kai har cikin daren jiya alhamis wadda ya kawo ƙarshen shekara guda cike da rudani ga kungiyar mai wakilai 28 to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin shirye-shirye rahotanni da wato ainihin abubuwa da zai kunshi shirinmu na wannan lokacin a halin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma wato sahabu imam aliyu da mai bada umarni wato solomon abu da kuma injiniya na wannan safe wato daryl smith baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya